masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen addinin musulunci na gidan rediyon dala fm muryar zamani ku kasance da dr ahmad ibrahim biuke cikin fassarar littafin sunan darimi daga makarantar darul hadis da ke tudun yola a nan jihar kano kamfanin gerawa oil mills shine ya ɗauki nauyin kamun kushi allah ya saka musu da mafificin alkhairi nasir khalid abubakar ke cewa ni sauraro lafiya نحمده ونستعينه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 babin da ya zo na bayani magana kan yin sallah a cikin ka'aba a cikin ɗakin ka'aba kenan ku ba ma ne. kwale haddasa hajjaju ibnu min halin kwale haddasa na hamadu salama an ayyub an nafe ananin umar kala an karɓo da abu da umar allah ya kare masa da Dakala رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورديفه أسامة بن زيد Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ya goyo Usama dan Zaid akan abar hawarsa fa ana fi asl Umar wasa an-nas Allah ya je shi ya aka tsaya yace fi asl al Umar wasa an sai mutane suka yi gaggawa فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة متاني sai manzo Allah ya shiga cikin Ka'aba da shi da Bilal da Usama fa qultu li Bilal min wara'il babi Abdullah da Umar ya ga manzo Allah ya shiga da Usama da Bilal yana so ya san me aka yi aka yi a cikin Ka'aba sai nace aina salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ina manzon Allah ya shiga sallah da ya shiga cikin Ka'aba فقال بين الساريتين سكان أمودي guda biyu yanzu أي صلى ai sallar nafi ai sallar cikin kaba قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن أبي طلحة الحجري فذكر نحوه باب الهجر من البيت منكر حديث جابر يا كادو أيك حاجة أنكرتها da ya gama da hadisin jabir sai zo kuma yana kawo hukunce hukunce yana kawo yan su nasoshi ba lallai sai zama cikin hadisin jabir ba an fahimta eh za yi ne? eh a makka ina ake fuskanta za a yi sallah ina ce kibla ka'aba eh in aka shiga cikin in aka inda aka fuskanta ba ma alkibla ba ce ba eh وأينما تولوا فثم وجه الله يجي الحجر من الكعبة الحجر يجي تكين كعبة تو يا أكا أكا في تدش يا أنسى هجر كوبايا كعبة إن أكون أريد بزامر كي توافي أشكي بس يبايش تو ميكا وهكا قال حدثني ثروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مصهر عن هشام بن عروة an abihi an aisha ta qalat an gamo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa min li aisha kenan ko laula hadafatu ahli qaumiki bil kufri la naqaltu al ka'bata thumma labanaytuha ala us ibrahima ce ba dan mutanen ki Qurayshawa ba su jima ba su dade ba da shiga musulunci ba su zo su ga na zo ina rusa kaba kuma zan gyara duk gyaran da zan yi sai kaga sun ji wani abu a cikin ransu don ba su jima ba da shiga cikin kufin musulunci la naqabtu al-ka'bata thumma labalaituha ala ussi ibrahima da na gina ka'aba akan asashin da annabi ibrahim ya gina fa inna quraytum me kawo haka فإن قريشا حين بنت استقصرت yace ai Qurayshawa lokacin da suka zo za su gina Kaaba suka rusa za su jaddada bina Kaaba istaqsarat sai kuɗi yayi musu kaɗan ba su da halin da za su gina yadda suka tarar da shi thumma ja'alat laha khalfa sai suka sama wurin kofa al ma'ana Qurayshawa duk da cewa suna cikin kafirci da komai da komai ba su yadda a ɗauko kuɗin haramun a sa cikin gidan kaba ba shi yasa da aka zo wane kawo kaza wane kawo halal wane kawo kaza kaza ba za a sa kuɗin ba za a sa ba da aka zo gina kaban sai abin da ake da shi sai ya kare da dan wajen sai suka tsaya nan ba sai a kawo kuɗi ba suka tsaya da dan nan to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda Ibrahim ya tsaya ba kenan su ne rashin hali yasa suka tsaya inda suka tsaya din to me hana manzo Allah yanzu akwai hali za a gina ya fi kyau ba da lokacin da Annabi Ibrahim ya gina yace a a ana Qurayshawa ba su tuma ba da shiga addinin musulunci su ga kuma nazo ina rusa ba kuma zan sake ginawa sai su sun gajin gajin wani abu a cikin zuciyarsu zamanin imamu malik khalifa ya ce me zai hana a girke ce a a a a kada a bar a zo a ɗauki ka'aba ya zama duk wani khalifa duk wani sarki ya zo ya ce shi ma zai rusa ya sake ginawa a bar shi haka na yadda yake yasa manzon Allah ya bar shi saboda gudun kar a samu a rigima imamu malik shi ma ya ce a bar shi kada ya zamo a don wasanni wannan shi ma ya zo ya sake wannan shi ma ya zo ya sake ai kaga duk gine-gine sake-saken da suke wajen jikin uwar a fadada a fadada makka a fadada madina kowa duk sarki ya zo yana yana da hannu sai ce a fadada shi ma ya nuna iya gwanin shi aka ce nan yayi amma kada a taba ginin ka ka'aba tunda manzon Allah bai taba ba sallallahu alaihi wa sallama qala akhbarana muhammad ibn isa qala hadathana abul ahwas anil ash'as ibn سليم عن الأسود عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو نشي لا تنبي منذ الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ينا تكين كعبة قال نعم يتي إيه ينا تكين كعبة قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت to me yasa Qurayshawa ba su shigar da wannan cikin cikin Ka'aba ba faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna qaumaki qassarat bihim an-nafaqa ai mutanen ki quraishawa kuɗi ne musu kaɗan a hannu da za a gina a wannan abin shi yasa abin da ke hannunsu na halal da suka gina daidan wannan shi suka tsaya a nan qultu fama sha'anu babihi murtafi sai ta sake tambayar manzo Allah to me yasa aka daga kofar kaba din yayi sama qala fa ala zalika qaumuki yace ai mutanen ki ne suka yi wannan qurayshawa li yudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u saboda su shigar da wanda suka gada ba wanda ba su kuma su hana shi shiga sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaula anna qaumaki hadithu ahli bijahiliyatin ba dan mutanen ki sun zo ba su jima ba da barin maguzanci ba fa akhafu an tunkira qulubuhum ina gudun kar zuciyarsu ta da musunta abin da zan yi ba la'amattu ila al-hijri waja'altuhu fil baiti wa alzabtu babahu da na hada al-hijr da ka'aba an saki ginawa aka haɗa shi kofar kuma da aka daga a mai da shi kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ikon yin wannan amma me ya hana ana kyale wani abu don wani abu ana barin wani abu don zaman lafiya ana barin wani abu don wani abu maslaha ake duba an fahimta to abin da yake da wahala kenan fahimtar shi yanzu eh ce maslaha menene fi kamata a kula da shi yaya za a yi da waɗannan matsaloli da suke faruwa amma duk hayaniya da surutu da menene in kana da ƙarfin imani babu wani abin da zai zo ya girgiza kafa duk wani abin da zai zo za a buga mm, bible miliyan a buga biliyan za a yi kaza ana zuwa ana yi kaza eh, ina ruwanka ina ruwanka duniyan nan da kake gani ba yanzu ta fara ba cincin aka faro ta kuma duk haka al'amurra ke faruwa suna karewa duk sa'an da rayuwa ta zo ta rikice mutane suka zo suka manta da da rayuwar annaba da manzannai suka kirkiro abubuwan da suka kirkiro abubuwa suka zo suka faru sai Allah ya aiko manzon da zai zo ya gyara wannan abin wa ila majina akahum shu'aiba wa ila inna arsalna nuhan ila qaumihi mun inna duk wa cutar da take faruwa wannan lokacin shi Allah ya zabi annabin da zai zo ya gyara wannan abin saboda can lokacin duniya bata haɗe ba kowa na zaman kanshi ne kaman Kano nan duk faɗinta sai ga mutanen gizawa ba su abin da kano ake ciki ba mutanen kano ba su abin da kura ke ciki ba mutanen kura ba su abin da ke ciki hisa ko ina sai a aika annabi manzon da zai je ya gyara cutar da ke wajen kowa na da cutar da ke damun shi don ai da suka zo da malaiku suka za su ce za su je su ruwa sai ce inna na lutan qalu me nahnu Na muna sane da wannan a lokaci dai zai ga wannan annabi na nan wannan ana ina nan kowa zai gyara abin da zai da lokaci ya kai ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai hada rayuwar duniyar baki ɗaya ta zama kan faifai ɗaya ƙwarya ɗaya karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akhirul anbiya'i wal mursalin shine khatamun nabi to sai Allah madaukakin sarki ya sa mm, likita daya shi zai zo magance duk curutar da ke tare da mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zo da daulatul faris daulatul rum kowa rumawa da farisa duk sai da aka gama da su kafin a gama da khulafa'ur rashid kafin akai kan sayyidina usman kan sayyidina umar aka gama aka kusa gama da daulatul faris yasa za ka suna suna hasada shi har gobe da rumawa sai duniyar ta zama a faifai daya abinda za a yi a ingila yau ko amerika yanzu najeriya tana da labarin shi yau abinda zai faru najeriya yau amerika tana da labarin shi to shi yasa ba za a aiko wani annabi ba kuma saboda manzon Allah shine katamin nabiyina shine cikamakin annabawa to yaya kuma wannan al'amari zai kai to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wakil al'amana kuna fa mana al'ummarsa sahabbai sahabbai suka zo su kuma malamai malaman addinin musulunci suka zo su ne suke kula da komai zai faru a gyara don manzon Allah ba zai taso ya dawo ba shi kuma yace tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada wannan hadisi kowa yana faɗa ai manzon Allah ce tarattu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu a to ya aka yi masu wa'azi da masu karantarwa suka bata yanzu suka shiga wani hali yanzu yaya aka yi su malaman musulunci duk wannan ji da kake gani fa ba yanzu aka fara ba an yi shi ya jima yahudawa su Yahudanci su har su gama da suna iya yi kai zaka zama musulmi kai zaka zo ka tare da musulunci shi a su yi duk abin da za su yi wallahi ba su yi su hana yin sunna ba sun yi sun gaji shi yasa duk inda suke zaune shi ai tashi hankali ba zaman lafiya ba wanda ke da nasara ba zai ce ai tashi hankali ba zaman lafiya yake shi yasa abin da zai baka tsoro shi ne karancin imaninka eh, don ya ce maka awwalu ma yajibu alayka wa alayya wa alaiha tasihul iman mu inganta imanin yayi karfi ka tabbatar da cewa Allah da ya halicci bayansa ya saukar da addininsa tun da Allah ke aiko banzo mai Allah bai taba aiko banzo kuma ya bar kafirai suka ji nasara akan shi ba an taba yin haka Allah ba zai taba aiko manzo kuma ya ba kafirai nasara kan shi ba har abada haka manzo Allah zai tafi to haka malaman addinin musulunci suka zo ba abin da ke gaban su sai addinin sun yi karatu saboda Allah suna jagoranci mutane tsakanin su da Allah ba duniya ce ke gaban su ba ba ce ba su da duniya ba ba duniya ce ke gaban su ba yasa duk abin da ya tashi na barna liman malami ɗaya zai tashi ranar duk wani shugaba yana tsoron ranar juma'a da liman ya hau mimbari ya yi hutuba sai ya ɗauki hankalin kowa sai a yi kowa ne ne tawaye shi yasa ana tsoron su saboda an san ba duniyar suke so ba to yanzu me ya hana wannan san duniya haramun ne to me yasa gada da geji ne da aka baka ga daidai adadin son duniyar da zai ge me yasa manufar ce me ta canza dole malamai su tashi su ne za su gyara to amma duk wanda ya je karatu ya karba shahada shi ya zama malami za ka iya karantarwa za ka yi surutu za ka yi wa'azi za ka yi komai da komai amma kai malami ne kai malami ne da za ka iya gyara abin da ya bata kai kanka kana bukatar wanda zai gyara haka ne kai kanka kana bukatar a gyara dan karatu ka je kai ka karbi certificate waye tarbiyyantar da kai waye ilmantar da kai duk jami'ar da ka sani duniyar nan yadda ka san jami'o'in nan haka ake yi shi karatu ake yi ba wata alaka tsakanin malami da ɗalibi sa alaka tsakanin ku aji jarrabawa in ka ci jarrabawa ka ci maka ci ke sai ka ka faɗi amma waye tarbiyyantar da kai nuna ma ga yadda ya kamata rayuwar nan ta tafi wa kake koyi da shi to sa kowa kowa ya zo yana da hanyar da zai bi kowa ya zo yana ganin shi ne kowa ya zo yana har aka zo masu son duniyan suka rena da ku ba za ka shi ma'ana don ka zo kana wa'azi kana karatuwa dole ne ka yi magana kan komai dole ne ka yi magana kan kowa in ana bukatar ka za a nemi inda kake za a zo a lokaci za ga kima darajar abin da za ka faɗa a lokacin za ga daraja za ga kiman abin da za ka faɗa amma kana so ka faɗi magana a ce ai baya tsoro ai shi ke da karfin hali ai shi ne kaza da kaza kaza barnan da kake ya fi gyaran da kake yi wallahi tallahi ya fi gyaran da ya fi gyaran da kake yi da sa'an nan kuma abin da kake zuwa kira zuwa gare shi ba magana ake yi ba aiki ne sai ka ce ni ahli sunna ne mu ahli sunna kuma ka zama sunna to shi yasa sunnar ta zama ita ma an shifire ta kan faifai kamar tallan goro ana yawan ana talla da ita mu ne ahalin sunna mu ne kaza da kaza da kaza talla ake yi mana ba ahalin sunna suna da yawa ba in zabe ya kai ba sai an zo a nemi inda kake aigawa ne muna son ka jawo mana ahalin sunna sai a debo me a kuɗi ba wani abu sai a debo kuɗi to kaga kai ma kana yi dan me kenan dan duniya kake ba dan Allah ba ba yadda za a yi Allah ya taimake ka kana yin wannan abubuwa a'a ma'ana ka zama ahlus sunna sai ka faɗa <laughs> to shine yanzu kuma sunnar ta zamo da ita ake neman duniya ana son kowa na son yayi karatu a ganshi cikin jama'a na tare da shi sun yawa 'yan siyasa suna la'akari za su faɗa wannan zai faɗa ai wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na sunna wannan shine kaza na wuri kaza wannan shine kaza na wuri kaza da lokacin zabe kasuwar bukata ta tashi da tashi da zarar kasuwar bukata ta tashi sai me ai wannan bara je a nemo su ai abin da muke so a ja mana hankalin mutane za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma kai ma ka san ba ba abin da za a gyara sai dai a fata to amma saboda kai ma talauci ya dame ka kana bukata kana ba eh kana bukata dubu talauci shi yake kawo wannan duk wanda ya rabu da gaskiya talauci ya kai shi je ya rabu da gaskiya me yake kai mutane su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan su je su ɗauko wannan rashin da talauci ne bukata duk wanda ka san suna da kuɗi za su baka za ka goyi bayan su za ka yi musu talla za ka yi musu yaki ko da ku je ku halaka kai da su duka shi yasa wannan duniya ba yanzu aka fara ta ba duk sa'an da al'umma ta zo ta kauce hanya sai Allah aiko manzo ya zo ya gyara in suna kauye mudu ne sai Allah aiko annabin da zai zo aiki shi ke ne zai gyara in suna aiki kaza ne sai Allah aiko annabin da zai zo yi wannan duk abubuwan da suke da'a curutan da ke damun su sai Allah aiko likitan da zai zo ya magance wannan to sai aka kai duniya ta kai karshe shi aka kawo likitan likitoci shi ne likita ɗaya da zai magance duk turutan da ke cikin zamanin ta har ana da kasa shine Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya iya kokari jiya mun karanta ai za a tambaye kun fa ma za antum qa'iluna sai aka ce me sai muka ce me kad ballagta wa addaita wa nasahta sannan ce Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad dan Allah mai neman duniya zai iya yin wannan kafin ya je ya faɗi wannan me ya faɗa yace daga yau duk wani abu da maguzanci an daina duk wata matsala ta riba zan fara da gidanmu riba da gidanmu riban gidanmu na soke duk wani jini da ake bi na maguzanci jahiliya an soke farkon jinin da zan soke jinin gidanmu muna da muna da haƙƙin neman wannan jinin an soke gaskiya ke eh gaskiya ke ana yi ne ana farawa ne daga gida in ka fara da kanka kowa ya san wani da gaske ke yi amma gafto kai surutu kai magana aka ga kai yanda tafiya ku take an san kito wannan ƙarya shi kawo mu halin da muke ciki wannan duniya wuce gani ba abin da ce zai fitar da ita cikin wannan kunci da take ciki fa duk ƙarya muke ma kanmu yaudarar kanmu muke kuma ƙarya muke ma kanmu masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza masu tattalin arziki sun ce kaza har yanzu Najeriya ba shi take karbowa har yanzu Najeriya cikin kunci ake har yanzu Najeriya cikin halin tabarbarewar tattalin arziki ake ba haka bane ba saboda me aka ce duk inda ka ga talaka na shan wahala to akwai wani mawadaci da ya kana shi hakkinsa eh? Allah da ya halicci halitta sai ki ba su arziki قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض wa taj'aluna lahu sai ce me sai kuma yace me kace wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilina qaddara fiha aqwataha ma'ana qaddara fiha aqwataha ba zai yi Allah halici Najeriya da mutum miliyan 100 ya ba su arzikin miliyan 99 ba sai dai ba su arzikin miliyan ɗari har da ƙari don Allah yana riban yama wanda ya ga dama to ina ake samun wannan hali da ake ci zalunci shugabanni <laughs> kai ma masallaci muke fada an kaje wurin aikin ka fada kai ba ba za ka iya ba wa ma min dabbatin fil ardi illa an bayarin zuwa lokacin da aka soke gonar da ka bayar me yasa baka fito kai jihadi ba babu wannan lokacin karfin imani shine ke sa a yi wannan Allah zai ba zai halici arzikin Najeriya da mutum miliyan ɗari ya ba su arziki mutum miliyan ɗari ba ɗaya sai dai ba su ma ninki akan haka to amma rayuwa da ake yi wannan yana karban albashin miliyan talatin wannan har yanzu naira dubu talatin an kiyar da. <laughs> mai karɓar albashin miliyan talatin ɗin ba hanya yana da hanyoyi sun fi talatin da yake samun kuɗi kuma wannan kuma da hanyar zu an kasa tabbatar mishi dubu talatin ɗin hanyar kenan ita kaɗai sai dai je su yi ta fama shi da matarsa da 'ya'yansa ba karatu ba isasshen abin nan ba isasshen abin nan wai dan Allah ya za a zauna lafiya duk inda ka ga talaka to akwai wani mai hali da ya hara haƙƙi duk inda ka gama ce zaune ta ba ta samu aure ba akwai inda maza suka tauye haƙƙi duk inda ka ga namiji yana maza na zaune ba samu aure ba akwai inda aka tawaye wajen mata an ci yin adalci amma in ba haka ba Allah ya halicci halittar nan ya halicce su ne don su sha wahala ya halicce su ne don menene da menene abadan Allah yana rifan ya ba zai ce wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa al-lisa'ilina dalili ba sai da Allah ya halicce ka ba tukun ya halitta maka abin da kake bukata sai da ya halitta maka abin da kake bukata su ya halicce ka duk wanda aka sani an adam an halicce shi ne ya zo ya tarar da kasa da iska da ba haka bane ba da abinci iska ruwa abinci duk abubuwan rayuwa da ba za ka rayu ba sai da shi da Allah ya halicce shi. duk ya zo ya halarce ka kuma sun fi ka yawa kuma sun fi ka tsawon rai tun da aka haife ka ake cin tuwo ake cin shinkafa a Kano ana cin ruwa a Kano abinci ya kare ruwa ya kare kullum za a yanka raguna za a yanka za a yanka ana cin nama ya kare to me yake baka tsoro abin da yake bada tsoro shine abin da ake so din nan kaɗan ne wannan naso wannan naso wannan naso shi ne sai a wawashe al'amarin amma yana nan fiye da bukatar a to kar ya zo ya kare ya fi ku tsawon rai wa san lokacin da aka fara shan ruwa wa san lokacin da aka fara cin tuwo wa san lokacin da shinkafa ta zama shinkafa wa san lokacin da aka zo aka fayyace wannan kuka a kada a sha wannan lalle abuwa ba ai menene kowa ya zo ya tarar ne ba abin da zai ba abin da za ka rasa cikin abin da Allah ya kaddara ya rubuta maka za ka same to ina ake samun matsaloli shine ka sau abinci ka kawo gida ba akwai ba gashi abinci an kawo ba Ba ta tashi ta dafa ba za a kwanan yunwa an kwanan yunwa don babu ne ko ganganci ta tashi ta dafa sai ta yi farna. an kwanan yunwa don babu ne ko don ganganci da sakaci to wannan rayuwar yadda take tafiya kenan kada ka taba tsammanin cewa tsoron wani abu zai hana bukatar ka wani abu zai kara ma kwandala a cikin abin da aka rubuta maka tsoron wani abu zai hana wannan duk babu shi shi yasa malam mai larai ce awwalu ma yajibu ala mukallafi tasfihu imanihi mm, thumma ma'rifatu ma yusulu bihi fardu ainihi ka inganta imaninka in imanin ya inganta kana da ƙarfin imanin cewa Allah ne ya halicce ka Allah kuma ba talaka bane ba maketaci bane ba mazambaci bane kuma yana son ka to me yake baka tsoro ko baka ga yadda Allah ya tsara rayuwa bane duk abinda ka fi bukatan shi Allah sai ya sa wannan abin ya fi yawa dan adam ba zai rayu ba sai da abinci da ruwa da iska da abinci da ruwa da iska wanne ne yafi muhimmanci iska sai sa Allah ya rike iska shi zai ba kowa shi yasa kowa ke shakar iska da a ce iskar da muke shaka sai an kasa an baje koli kwanan singa ko na ne na kasuwar sabon gari a sa farashi a sai ne sai kowa ya mutu ba wanda ke mallaka sai Allah na biyu wajen karancin maimaji shine ruwa shi yasa ruwa ya fi komai kuma saukin samu na uku shine wanda za ka iya rayuwa kwana arba'in baka da shi abinci za ka iya rayuwa kwana arba'in kana shan ruwa baka mutu ba to shi yasa eh, lokacin da kwanan singa suka ga dama suka sa farashi lokacin da aka ga dama aka ce abinci ya shigo kuka ya shigo lokacin wahala za a sha amma ba za a mutu ba abinda yake ya fi muhimmanci din iska abinda shugaban kasa zai shaka shi za ka shaka abinda gwamna zai shaka shi za ka shaka abinda sarki zai shaka shi za ka shaka saboda me ba sai an je Port Harcourt an tace iskan ba ko ba ko Kaduna ba a'a Allah zai tace ya sakan ma kowa saboda bukatar kowa to me yake baka tsoro game da rayuwarka kana tafiya cikin jirgin ruwa ko cikin jirgin sama baka san wa yake tukan jirgin ba fa amma ka sa akwai captain wanda ke kusa da ke kula da shi hankali ka ko ta kai bacci to amma ka san wannan rayuwar Allah ke tafiyar da ita to yanzu me yake me yake me yake ma barazana ka san Allah ke tafiyar da ita to me yake ma barazana a cikin rayuwar ga abin da aka ce kai ka bar shi ka je ka sa kanka cikin abin da zai wahal da kai ka zo ka rasa duk abin da kake bukata ma a rayuwar baka san ina ka sa ina ka sa gaba ba kuna kallon rayuwa yadda take tafiya aiko yanzu kasar Kano tsakani da Allah hannuwa ke ɗaya biyu uku da gagari a da gwamna da sarki da chief judge da commandant da commissioner 'yan sanda ba su da chief security kano ba eh? ba su bane ba ina suke aka saciya eh, aka kai su aka sayar da su har shekara biyar tukun aka fara gano su matsalan ba matsalan an sace su bane ba a'a matsalan wace uwa za ta zauna shekara biyar an sace yarta tana kwanci tana bacci to ina za ta wajen sarki za ta yaushe yake da damanta wajen gwamna za ta yaushe yake da damanta wajen wa za ta sai sa dole sai ta kwana da yunwa eh, ta kwana da takaici ko da ita ma ta mutu masu sata yi su je gidan sarki su sata ko gidan gwamna su je gidan kwamandan su sace ƴaƴansa, su je gidan kwamishin ƴaƴansa sanda su kwace su sace ƴaƴansa, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to ashe in sayyidina umar ya ce ina tsoro kar alfadari ko rakuni ya je tuntube daga madina zuwa iraq allah ya tashe ni ya tambaye ni dan me ban gyara hanya ba ina ga a sace ɗan adam ɗan mutum wannan uwa da wannan uban cikin shekaru biyar din nan don Allah ya za su ci me ya hana da a ce akwai damar shiga wajen sarki ko wajen gwamna ko wajen wane ne daga ran da aka sata sai an nemo inda su sai an gano su amma talaka ba shi da ikon yadda za shi ya fada ma sarki ga halin da nake ciki sarki shi ma ta kanshi yake yanzu talaka ba shi da damar da za shi wajen gwamna gashi an sace min ƴaƴa kaza kaza kaza gwamna shi ma ta kan yake to yanzu ina hali ke wani amanar rike Kano hannun waye sai dai tattalin arzikin Kano ne yake hannunsu amma kula da mutane Kano abin da ke Kano kar a ci mutunci mutane kar a ba shi ke ba ba siyasa ce gabansu. su ayi hayaniya ayi abin da za a yi ayi komai da komai wallahi ba za a iya canza komai ba za ka yi abin da za ka gama rana ɗaya Allah zai ya tsayar da kai ya yi ma hisabi ka zama gwamna shekara kaza ka yi sarauta shekara kaza ka zama kaza kaza kaza ya aka yi al'umma ta kwanan yunwa ya aka yi ake sace yayan mutane ya aka me kuke yi me ya aikin ku menene aikin ku siyasa da tattalin arzikin kasa shine hannunku aikin da Allah ya kawo ku yi kenan ga wani shugaban shi matattalin arzikin ma na gidansu ya ce an salwantar tun da ba halal ba ce awwal riban aba'uhu ta na karami riba abbas abbas babbansa ne dan uwan mahaifinsa ne yace duk wanda babba ke bin shi bashi riba an soke yau yadda ake shugabanci kenan Allah ba zai taba baka shugabanci wai dan kai da iyalanka kadai ku ji daɗi ba ba daidai bane ba kuma ba za a taba zama lafiya wannan na karbin albashin miliyan talatin wannan naira dubu talatin da ba zai kai shi rabin wata ba an kasa tabbatarwa masu karban miliyan talatin din su ne sai in sun tabbatar ya tabbata fa su ne har yanzu yake ba su tsoron su tabbatar Allah haka ce ma wasa ne duk inda ka kai sai Allah ya tsoratar da kai ya sa ma tsoro sai Allah ya sa ka kasa bacci ka kasa jin daɗin rayuwa an fahimta باب في tahsibi باب da yazo na at النوم بالمحصب قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول at-tahsibu laysa bi shay'in kwana wajen wai ba wani abu ne cikin aikin haji ba in ya dace kai yayi in baka yi ba bai taba bai shafi ajin ka ba inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu muhammadin at-tahsibu mawdi'un bi makkata, uri ne a makkah wa huwa mawdi'un bi basha'a babu kam salatan yusalli aw yusalla aw yusalli yusalla za a yi yusalli zai ko kam salatin yusalla aw yusalli bi mina hatta yaghduwa ila arafati hatta yaghduwa ila arafati yusalli kenan ko mhm. har ikama hanyar zuwa arafa قال أخبرنا الأسد بن عامر قال na Abu Kudaina. هو يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات منذ الله يصلى قدابير أمنا منكر التعيكو سوني والنيني دو والنيني الزهر الأثر مغربة إشاء أصباح قال أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك نسي ما أنس بن مالك حدثني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنك فرع من ولا أبنده كسامونا كما الله صلى الله عليه وسلم كفهمتوش أين صلى الظهر يوم التروية رأنا التروية ان من الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى إيه منى قال قلت fa aina salla يوم النفر ترانا النفر وترانا to ranar an-nafr قال بالأبطه ثم قال اصنع ما يصنع أمراؤك yace daga al'abta aka yi to amma fa abinda shugabanninka suka yi shi za ka yi tunda wannan abin ba rukuni ne cikin rukunin aikin hajji ba da anna hukmal hakimi yarfa'ul khilaf aka ce mas'ala ce aka samu sabani wannan malamin yace malami yace kaza wannan malami yace kaza to za a zo ai akwai shugaba ko akwai imamul muslimina akwai khalifa akwai sarki akwai kowa ne ba haka bane ba shi yace ai wannan mas'alar mu ga yadda za mu tafiyar da ita a wajen mu ko a malikiya ko a hana ko shafiya ko hanabila to tunda hakim hukmul hakimi yarfa'ul ilaf khilaf to sai kowa ya bar sabani ya dauki abinda shugaba ya ce a yi saboda me saboda a zauna lafiya ko ina ba na kora ba malami ba eh babu shugaban da ba shi da ilimin addini mun karanta mukaddiman abin nan ko ai sai ya kawo malam komai zai sai ya yi mai wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan ku kyale shi ku kyale shi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman Allah fi yaya zai ya san hukuncin Allah a ciki sai ce wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yayi koyi ya tambayi malamai yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah allazina yadulluna ala llahi sune waɗanda suke suke shirarwa zuwa bin Allah ba su damu da kansu ba ka yabe shi ko kar ka yabe shi ka bashi ko kar ka bashi kai mene abin da yake so shine ya dora ka akan hanya sa ta biya ranar lahira zai ga abin da Allah zai yi mishi to shi yasa babu wani wanda zai zauna sarki da gwamna da menene ba su da malamai karkashin su eh to akwai malamai karkashin su ko to wake juya wani shi yasa zancen cewa ko ba shi da ilimi bai taso ba bai taso ba rayuwar yadda take tafiya duk kasashen musulmi masar maghrib tunis da menene da menene kuwait duk baki daya akwai makarantu da ake karatu akwai halaka sa'an nan akwai malaman da aka amince da su suke bada fatawa ba nan kowa cikin cikin waya kan waya ga fatawa ga fatawa goma ko ga fatawa menene da menene har al'amura suka zo suna rasa darajarsu da kwaliti ɗinsu sa'an nan akwai mufti biyar akwai wanda shi ke bada fatawa don Najeriya duk sai ya fada akwai alkalin akwai wanda ke duk waɗannan malamai ake dorawa a kai abinda suka fada sarki ko gwamna ko menene ba zai wani abu sai ya shawarce su sai ya ji mai suka ce da shi zai je saboda in ya saba musu in suka fada al'umma za su bi su ka rasa al'umma kenan ka rasa jama'a kenan an fahimta shi yasa zancen cewa in ba shi in sarki ba shi da ilimi ko gwamna ba shi da ilimi wannan ba hujja bace ba wannan maganar ma bata taso ba yana da malamai tare da shi ko karkashin shi to sai dai illar da ta faru yanzu shine da malaman da shi wa ke juya wani ko ina malamai suke juyawa ba sai abin da suka faɗa sarki na shakkan malamai gwamna yana shakkan malamai shi sa shi ma so yake yabi abin da suka faɗa don ya samu zama lafiya in ba haka ba ranar juma'a da malam duk shekarun baya bayan nan duk wannan hayaniya ba shekarun bayan nan ne ba shekaru hamsin sittin saba'in da suka wuce baya masar malami ɗaya ya tashi ya hau mimbar ya magana wallahi sarki ko shugaban kan ko menene sai hankali shi ya tashi tawaye zai tawaye zai mishi to yanzu ne aka samu malamai su suna karkashin masu mulki kuma suna neman abinci a wajensu to inda rayuwa ta lalace kenan inda rayuwa ta lalace kenan ba ai malamai ba san kwata ba ina shehu usmanu ina muhammadu bello ina abdullahi gwandu ba malamai bane ba to amma ya suka rayu ya suka rayu muhammadu bello shine sultan shine sarki duk filanin sokoto yana karkashin shi duk in ya bukaci nono duk inda ya ga dama za a ɗebo masa nono amma ba sa shan haramu ba sa son haramu ke ka tambale ki dama wa Muhammadu Bello nono ce Muhammadu Bello ai ki dama mishi fura ce ai Muhammadu Bello ba nono da me ake shan fura da nono ga sarki musulmi yau za a dama fura gidan shi ba nono bai ce a ji a kama nonon kowa a kawo ba bai ce a je a rutuwa ne a kawo Ya ce ka tambali in babu nono a sha da ruwa in aka sha fura da ruwa mutuwa za a yi ai ba daɗin ake so ba daidai ake so ba daɗi ba da aka bi da aka bi son daɗi ba daidai ba ya alamar yayi ba a ji daɗin ba kuma ba a samu daidai ba ba a ji daɗi ba ko ba a samu daidai ba mhm. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والإشاء ورقد رقدة بمنى يتأول جاء منى ثم ركب إلى البيت فطاف صار يتاشي يا أمرها وسع أكجي كعبة أكي طوافي babu kasar salati bi mina babin da ya zo na in an je mina ana kasaru ne ba cika sallah ake yi ba an fahimta qala akhbarana muhammad ibn salt an mansuri an mansuri bin abi al an sulaymana an ibrahima an عبد الرحمن ابن يزيد قال قال عبد الله وصلى ما عثمان بن اربع ركعات جراي صلى تاره عثمان اربع ركعات لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين ركعتين سيدنا عثمان كاشك صلى نادي منذ الله فرم ركع أبي مكي ومع أبي بكر ركعتين تردى سي أبو بكر ركع أبي أكي ومع عمر ركعتين ركعتين تردى عمر ركع أبي أكي ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ina ma da maimakon raka'a hudu in samu raka'o'i guda biyu wanda yake za a karbe su mana sayyidina usman shi ma farko yayi raka'a biyu din daga baya mun karanta tawilin da aiko mun fada mun karanta anan ko eh sai ya cika yana ganin kaza kaza kamar yadda ah, nana Aisha ita ma ta fada قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبا بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من إمارته ال ال الكناية ترجع إلى من وعمر ركعتين وعثمان ركعتين صدرا من خلافته فركم ملكنسا خلافته إمارته الضمير في إمارته راجع إلى من إلى أقرب مذكور وهو عثمان ثم أتم بعد سألنا يتك صلى الله على باب كيف العمل في القدوم من من إلى عرفة يا يزا أي إن أتكاشي لك من زاجي عرفة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن يتي من في تتارى منزو الله دغ منا فمنا من يكبر ومنا من يلبي yace a ciki akwai mai labbaik Allahumma labbaik akwai mai Allahu akbar yace ba wanda ya musunta ma wani ko manzon Allah bai ce musu komai ba kowa daidai yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غادي غاديان من منى إلى عرفة لا تنبي أنس بن مالك منبر من نظام عرفة عن التلبية نسيت يا يا تلبية تكي كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو كي تعالى من الله صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه mai talbiya ya yi ba ce mashi a'a mai kabbara ya yi daidai ne babu alwukufu bi arafa yutsayuwa arafa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم قال قال جبير adlaltu ba'iran li fa dhahabtu atlubuhu rakum rakumina ya bata naje neman sa fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi arafa sai naga mutane manzo Allah na tsaye tare da jama'a na Arafa fa qultu wallahi inna hadha la min al-khums wallahi wannan suna cikin masu zafin addini masu son addini to amma kuma me ya kawo shi nan fa ma sha'anuhu ha huna ne ya kawo shi nan ai ka san su ba za fita makka ko jiya mun karanta eh addini an ce musu ku ne kuka fi kowa kuke rage kike kuke cikin Ka'aba in kuka girmama wani abu za a rena da Ka'aba yasa su ba sa fita Makka babu arafatu kulluha mawqifun farfajin arafat duk inda ka tsaya jayi daidai sai inda aka togace قال حدثنا عبيد الله musa musa usama أسامة بن زيد an عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس منذ الله يجي فسألنا سيزونا متانين أتنبيا فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلف خلف حلفت قبل أن أنحر يا منذ الله لا يأسكي كافن ينكا أبرأ ينكا تكو أن يشوكا قال لا حرج اتباب ليفي ثم جاءه آخر سألنا ولكم يقول فقال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي يا رسول الله لا يتوافي كافرنا يجيفا قال لا حرج يتي باب ليسي قال فما سئل عن شيء إلا قال لا حرج فلن دعا بن داك تمشي أن قبات الدوال قولنا كوانا ونسي باب ليسي إذا حجة النبي صلى الله عليه محمد الألباني ونويتي لا حرج بابي قدا يتي لا حرج ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu arafa da mawqifu dukkan arafa wajen tsayuwa ne wa kullu muzalifa mawqifu duk muzalifa kuma mawqif ne wa minan kullu ha manhar mina kuma duk wajen yankan abar yanka ne ko suka wa kullu makata makkata kun wa manharu duk hanyar makka hanya ce kuma wajen yanka ne inda kai yayi babu كيف السير من في الإفاضة من عرفة يا يا تفيا تكي إن أكا داما أكا جي أكا عرفة أكا جما عرفة سي الله ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس وين أفيدوا أفيضوا أقراروا أقراروا كمدالوا madalowa suke don za ka ga mutane ne kamar abu ɗaya haɗi ba za ka bambanta ko ba suna ta malalowa suna ta malalowa suna ta malalowa summa afidu ku malalo min aitu afadar nas wastaghfirullah za ka gani da za ka gani nesa ko za ka gani kamar abu ɗaya ne yake kamar abu ɗaya ne aka tura yana tafiya ba za ga mutum wannan ya bambanta ko wannan ya bambanta ba a haka suke ta malalowa haka ake ta malalowa ana har a zo muzdalifa قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هشام ابن عروة عن أبيه in ka ce ku kwararo ya yi in ka ce ku malalo ya yi amma an ka duba yadda siyakin yake wanne ne yafi dacewa da shi an usama ta bin zaidin nabi sallallahu alaihi wasallama fa afada min arafa yana ta manzo Allah ya goya shi bayan akan abar hawansa suka suka dawo daga arafa wa kana yasirun anaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a tsanasi fa idza ata ala fadwatin nassa in ya samu dama sai a sakil nagaman sai abin ya yunkura ya tafiya bai tsanani mai sau mai sauri babun aljam'u bayna salatai da jam'in babun jam'i bayna salatai da jam'in lokaci yayi saura minti nawa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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum alhamdulillah fassara littafin sunan darimi kenan kuka saurara daga bakin Dr. Ahmad Ibrahim Biyuke daga makarantar Darul Hadith da ke tudun Yola. Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana tare da wannan kamfani na gerawa Oil Mills da ya ɗauki nauyin kamu ku shirin. Ga masu son sake jin wannan shirin sai su bibiye mu a shafinmu na YouTube da FM Kano ko kuma yin tsokaci a dukkanin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan tasha ta shafinmu na Facebook da Ala FM Kano a madadin shugaban sashin addinin musulunci ta gidan rediyon Dala Malama Hadiza Balanti Nasir. Khalid Abubakar ke cewa da fatan zamu ne cikin ƙoshin lafiya.